mata. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci mu da arzikin sake haduwa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Zainab Ibrahim ce daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai ke muku lale marhaban. Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A yau shirin ya mayar da hankali ne akan yadda ƙungiyoyi masu zaman kansu ke taimaka wa matan da aka kashe mazajensu a rikice-rikice da hararen da 'yan bindiga ke kaiwa wasu yankunan Najeriya musamman waɗanda ke a yankin arewacin ƙasar. da haka muka leƙa jihar katsina da ke yankin arewa maso yammacin najeriya yankin da al'ummarta ke fama da matsalolin tsaro iri-iri wanda a dalilin haka ne wata cibiya mai suna a ta'awuna islamic foundation majalisin juma'a da ke dan dagoro a ƙaramar hukumar ɓatagarawa da ke jihar taimakawa matan da aka kashe mazajensu tare da kuma ɗaukar nauyin 'ya'yansu domin sama musu madogara. bakin da muka gayyata sun hada da Saki na Bashir, ɗaya daga cikin matan da aka kashe musu mazajensu kuma ke karkashin kulawar wannan cibiya da kuma Alhaji Kabir Abbas Kankiya, shugaban cibiyar ta Attawuna Islamic Foundation, wanda ya yi mana ƙarin bayani dangane da aikin da suke gudanarwa. Amma kafin nan. wakilinmu Aminu Sani Sado daga Katsina ya aiko mana da wannan rahoto. Rayuwa rayuwata. Cibiyar Atawanu Islamic Foundation da ke jihar Katsina ita ce ta ɗauki nauyin wasu matan da suka rasa mazajensu kuma ke buƙatar taimako domin sauwaƙe musu daga halin damuwa da suke ciki. Suna na Hadiza Umar, to ni ƙaramar hukuma ba tsari nake. Ina da yara yanzu guda biyu gabana gaskiya, da fa'iza da Aisha. Abin da ya faru wa'annan 'yan ta'addan ne suka gallaza mana garinmu. mu mazan mu ma ba mu san inda suke ba yana raye raye oho wallahi ban sani ba mun shiga hali sosai kuma muka zo nan katsina wa'annan suka gan mu bakin titi da mu da mu suka taimaka mana suka tausaya mana har magungunan asibiti allurai duk da yaran mu an sa su makaranta mun gode alasaka da alheri ni suna na suwaiba abubakar kuma na fito daga nan cikin garin katsina amma mu mijin mu rasuwa gaskiya ba kashe shi akai ba rashin lafiya ya rasu ina da yara guda shidda kuma dukkansu an sa su makaranta boko da islamiyya ubangiji allah ya saka da alkhairi shugabannin wannan wuri tun da suka kama nan ba mu ce ya zame ba kan abinci ruwan amfani lafiya lau sabili na wanka a bamu man shafa a bamu. Malam Saminu Umar ɗaya ne daga cikin jagororin al'umma da ke ganin irin wannan taimako abin a yaba ne kuma abin koyi. To wannan abu ne mai kyau a addini kuma abu ne mai kyau ko da in ka tura addini ma misali a zamantakewa ta ɗan adam ya kamata a ce akwai mutane waɗanda suke lura da cewa akwai wasu wanda suke cikin matsala kamar misali su ɗin mata ɗin da kuma ƙananan yara marayu waɗanda suna da rauni wajibi ne akan al'umma da masu rika ɗaukan nauyinsu kuma na kiran al'umma su yi koyi da irin waɗannan a ko ina ba wai sai aka tsana ba kawai. ana ci gaba dai da samun yawaitar 'yan gudun hijira a arewacin najeriya sakamakon matsalar tsaro da yankin ke fama da shi. rfi. to madalla an gaishe da aminu sani sado da wannan rahoto. yan yanzu sai hirarsa da sake na Bashir. daya daga cikin matan da aka kashe mazajinsu wadda ƙungiyar Atta'una Islamic Foundation ke daukar nauyinta. Mu yanzu gaskiya mun gode ya Allah tun da lokacin da muka zo nan wurin an kakkashe mana mutane, an kashe mana maza, an kashe mana an hana mu zama lahiya. Muna kwana ruhunan kasuwa mutanen da suka zo suka taimake mu suka ba mu wurin zama. Tun da muka zo wurin nan ba mu da yunwa ba mu da kishirwa. kuma jami'an wurin na alhamdulillah suna yi bakin rai bakin hama gaskiya na jikin ce an kashe mako mazaje me faru a lokacin to sun zo suna hana maza su kwana gidaje Sun suka zo suka tadda namiji a cikin ɗakin matar shi sai su kashe shi su ce me sanya ya zo ya kwana wurin iyalin shi sai dai namiji ya tafi cikin gonakai ko saman wani icce ya je ya kwana suna nan suna diba sun ganshi saman iccen ma za su halbo shi ya kwado in kuma yan mata ke gari mu za su bata mana yara sai dai a kasu babban riga a yi musu aiki to shi ya sanya mu kuma muka taho mun taho nan wurin mun yi gudun hijira suka mu suka zo suka dauke mu suke taimaka mana mun gode Allah saka da alheri sun hana mu mu yi noma sun hana mu mazajen mu su zamna sun hana mu zanna da yara kananu yarinya in ta kai shekara 13 sai sun bata ta wato na fahimce ke yan bindiga ne suka hana ku zama a yankunan ku kenan kuka shigo nan gaman gudun hijira kuma sai aka samu wannan wuri eh yan bindiga ne suka hana mu mu yan gudun hijira ne ba sun hana mu mai komi dare da rana kullun gudu muke da mu da yayan sun kashe waɗanda suka kashe kingin waɗanda suka rage kuma suna tabi suna kashiya to amma ina mazajen naku mu mazajen ba su dare an kashe su ni mijina yana cikin gida an zo an kashe makwabtan shi mutum biyu sai ruwo zo ce min to yanzu ya zai yi ko ya bi ta nan wurin wani bango da ya faɗi ya bi ta karkashin bangon ya wuce sai na ce mai to yadda dai ya gani saboda in sun gama da wa'ancan nan za su shigo sai ya ce to ya hita ta can wurin ya ruga da gudu suka ganshi suka halbe shi da ni da 'ya'yana muka je muka kama shi muka ɗauko shi muka kawo cikin gida yara suna ta kuka yaya sai na ce masa ai in Allah ya da safe za a kai shi asibiti zai samu to shine sai yara suka yi hakuri, dama ya riga ma ya mutu Da za mu farka mu gyara za mu daina kuka. Me ya faru ya faru ne arewa. Farce gobin arewa ya suke zubewa. Daukakar arewa tana ta dakushewa. Cigaban arewa yana ta durkushewa. Matsaloli yau sun da baibaye arewa. Garkuwar mutane ana ta sungumewa. Masu bindiga daɗi na ta karkashewa. Yan fashi makami hanya suke tarewa. matsala ta fyaɗe tana ta gaishe da waɗannan mawaƙa da waƙar Arewa mafarka. Da fatan Allah ya tabbatar da zaman lafiya a sassan Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin rayuwata da Alhaji Kabir Abbas Kankiya, shugaban cibiyar Atta'una Islamic Foundation. da ke taimakawa matan da aka kashe mazajensu tare da ɗaukar nauyin 'ya'yan da suka bari. Mutanenmu waɗanda aka je aka kashe mazajensu mu ɗauko su mu zanar da sunan mu koya masu sana'o'i su matan 'ya'yan mu sanya su makarantu na zamani da na islamiyya da kuma waɗanda mazajensu sun rasu sun basu da yayaye ƙanana kuma suna cikin wahala kamar yadda muka yi su mu haka muke masu yanzu muna da mutum 239 a wannan cibiya wanda muna ba su abinci su uku a rana kuma 'ya'yansu mun kai su makarantu na boko sannan su ko matan muna gina masu wuraren da za a koya masu sana'o'i insha Allah. Me ba ku tunanin yin wannan abu? To, abin da ba mu tunani yadda ta'addanci yayi yawa a jihar katsina a local governments kamar guda goma sha ɗaya akwai mutane da yawa waɗanda suke an tilasta su sun bar gidajensu na haihuwa sun bar dukiyoyinsu sun bar komi nasu sun dawo cikin gari suna rayuwa suna ragaita kuma babu abin yi to wannan abin shi ya ba mu tunanin cewa to maimakon mu basu su ta ragaita ai ta samun waɗansu matsaloli na fasikanci da sauran wasu abubuwa na ba daidai ba shi ya bamu tunanin mu kawo waɗannan mata da 'ya'yansu mu aje su a wannan senta domin mu rehabilitating nasu insha Allah. Wani irin kalubale za a iya cewa kuke fuskanta dangane da wannan aiki na taimakawa al'umma da kuka ɗauko? Kalubale dole a samu kalubale wanda ya ɗauko mutane daga different backgrounds wancan batsare yake wancan kankare yake wancan wajen daura yake wancan jibe yake to dole kaga mutane ne waɗanda aka hiddo su daga wurare daban-daban to su ma kansu halayya su dole ne sai mun yi kokarin mu saita su yadda muke so ma'ana alƙiblar da muke so su bi sai abu na biyu wannan abubuwa da muke samu ba mu cewa ya yi kaɗan in totality amma dai gwargwadon hali akwai buƙatuwar mutane su ƙara shigowa ciki don a samu funding saboda komi za ka yi a ƙasan nan komi za ka yi a duniyan nan to ƙashin bayan shi shine ka samu funding matsala ce ta kuɗi in dai ga kuɗi mutane suna ba da goyon baya wata rana in fact duk duniya ma sai yi koyi da wannan cibiya ta Atta'aunu Islamic Foundation. Shugaban cibiyar ta'awuna Islamic Foundation a jihar Katsina. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. masu saurare. Ya kuke kallon irin gudunmawar da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen tallafawa matan da aka kashe mazajensu a hare-haren 'yan bindiga? Wace shawara kuke da shi a game da wannan batu? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International Arafai musamman wakilinmu daga Katsina Aminu Sani Sado Zainab Ibrahim ke cewa a tare mu a shiri na gaba. an gaida zainab ibrahim